watakila ɗayan biyu za a iya kallon abin kwai abin da ake cewa tsarin demokradiyya yana da wani al'amari na gyara kanka da kanka kamar yana da garkuwar jiki wanda idan cututtuka sun kawo masa farmaki yake gyara kansa da kansa to babu abin mamaki idan watakila pdp ce za ta gyara kanta da kanta garin wannan faɗi tashin amma abu na biyu kuma ba abin mamaki ba ne idan rugujewar ta ce ta zo saboda haka wannan ɗayan biyu ne dole ko dai rigingimin su ci gaba har sai pdp ta wargaje ko kuma wata haifan mata da gyara na dole ta gyara kanta da kanta. Dokta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan malamin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano. Ko lafizan da tsohon shugaban na Najeriya a cikin wasikar tasa ga Bamanga Tukur na nufin ya kama tafarkin sallama da PDP kenan? za ta iya yiwuwa in an samu gyara ya ci gaba da zama a pdp idan kuma gyara ya gagara babu, mamaki ficewar kenan haka zalika dr dukawa ya yi tsokaci dangane da alfanun da jam'iyyar hamayya ta apc za ta samu daga wannan takaddama ni na ganin babban alfanu shine samun kariya daga zargin da pdp ta yi na kwana-kwanan nan cewar jam'iyyar apc tana amfani da addini ko kuma ta musulmi ce tsantsa wato idan haka ta ci gaba da faruwa mutane da yawa za su fita daga pdp har waɗanda ba musulmi ba kuma za su koma apc saboda haka za a ƙaryata pdp akan cewar apc jam'iyya ce ta musulmi kadai sai dai alhaji musa dan birni wani jigo a jam'iyyar pdp kano ya ce wannan abu dai da shi obasanjo yake ta rubuce-rubuce wannan ba girmansa ba ne ba yadda aka yi masa yana cikin wakafi ma a tsare aka fito da shi mutane suka kafa jam'iyyar suka sha wahala kai da kawo ba da shi aka sha wahala ba su suka gano cewa za su da demokaradiyya bari a rungumo kowa kuma suka tattago shi yana tsare aka sa shi gaba ya zama shugaban kasa karo na biyu kuma ya zama shugaban kwamitin dattawa amma a ce wannan rubuce rubuce ya faɗi wannan gobe ya faɗi wannan wannan ba daidai bane ya da girma ne amma ita jam'iyya ya kamata ta sani cewa idan ka ga mutum yana irin wannan to watakila yana jira ya kama gabansa dama an kai masa ziyara ta masu jam'iyyar maja yan karo-karo masu ziyara har gidansa saboda haka idan ma ya bari ya tafi mu ba za mu ce iya ta gaida aisha ba sai dai mu ce muna nan muna ganin mai zai iya faruwa a gaba to amma alhaji murtala silan garo ɗaya daga cikin mutanen da suka shiga apc a cikin tawagar gwamnan kano rabi musa kwankwaso kuma mai taimaka masa ta fuskar harkokin siyasa cewa yake allah muke godewa da yake nuna abin da muka faɗa wa mutanen jihar Kano da mutanen Najeriya yana da fitowa ƙarara. Mutanen Najeriya sun gaji da jam'iyyar PDP sun cire rai sun fidda rai cewa gwamnatin PDP za ta yi mutanen Najeriya za ta yi talakawan Najeriya aiki ko za ta kai su tudun mun tsira. Bayan Obasanjo duk manya-manyan ƙasar nan za ka ga za su tu. Wannan sabuwar shekara shekara ce ta ban mamaki da jam'iyyar PDP da mutanen Najeriya za su gani. Alhaji Murtala Sulan Garo kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.